Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. Har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya bai wa wakilansa umarnin cewa kada su rattaba hannu a wata takardar matsaya da aka cimma a tsakanin kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki na G7 da suka halarci taron kolin da aka yi a Canada a ƙarshen makon da ya gabata. Trump na nuni ne da sanarwar da Prime Minister Canada Justin Trudeau ya fitar bayan da shi Trump din ya fice daga taron kolin. a wani sakon twitter da ya wallafa a shafinsa trump ya kuma kwatanta sanarwar ta trudeau a matsayin mai rauni wacce ke cike da rashin gaskiya firaminista na kanada ya rufe taron ne a jiya asabar inda ya ki amincewa ya sauya matsayar da ya dauka ta nuna adawa da harajin da amurka ta saka wa kayayyakin karafa da dalma na kasarsa ta kanada da na ƙasashen da ke nahiyar turai a jawabin rufe taron trudeau ya bayyana cewa zai ɗauki matakan mai da martani kan matsayi da saka haraji da amurka ta ɗauka akan kayayyakinta na nan da ranar ɗaya ga watan yuni to a ɗaya bangaren kuma shugaban na amurka a jiya asabar ya yi gargaɗin cewa taron kwallon da za su yi da shugaba kim jong un na koriya ta arewa a singapore a ranar sha biyu ga watan yuni abu ne da yake so a yi na kwab ɗaya yayin da ake sa ran za su tattauna kan mika makamanta nukiliya da koreya ta arewan za ta yi gabanin ya bar zauren taron koli na kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na g7 da aka yi a quebec canada a jiya asabar trump ya faɗa manema labarai cewa idan suka haɗu yana son ba tare da bata lokaci ba shugaba kim ya faɗa mai ko da gaske yake yi game da batun sadaukar da makaman na nukiliya a cewar trump cikin minti na farko da haɗuwarsu zai gane ko da gaske ke yi shi da trump ya faɗa cewa wannan ganawa da za su yi shiri ne na zaman lafiya yana mai bayyana fatan alherin cewa nan gaba kaɗan ƙasar ta kore ta arewa za ta zama abin kwatance gwamnatin ta amurka dai na so ne a kawar da ɗaukacin makaman nukiliya da ke yankin koriya yayin da su kuma hukumomin pyongyang ake tunanin suna neman a ɗage musu takunkumin kada tattalin arziki da aka ƙaƙaba musu farfesa yusuf alasan malamin jami'a ne a nan amurka da ke sharhi kan al'amuran diflomasiyya na kuma tambaye shi yadda ke ganin taron zai kaya ni a gari na wannan taro ne dai yanzu kai watakila wanda za su je su fara fahimtar juna amma zancen kim Un ya kawo wannan wannan makaman ƙara dangi da suka gama gina su kwanan nan suka tabbatar cewa suna da su kuma yadda ya an taskin ɗinsu sun tabbatar da cewa ƙwararru ne kana zai ɗauko kawai ya kawo ya tashi hannun sarabana wannan abu ne ba zai yiwu ba wanda malam ba eh, ba za su taɓa bindiga ruwa. farfesa yusuf alasan kenan za mu kawo muku cikakken hirar a shirye-shiryenmu na gaba kafin a yi tattaunawar ta singapore labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙungiyar taliban ta fitar da wata sanarwa da yammacin jiya asabar tana mai cewa za ta dakatar da kai hare-hare akan dakarun gwamnati a sassan afghanistan cikin kwanaki uku da za a kwashe ana bukukuwan karamar sallah wacce za ta kawo ƙarshen azumin watan ramadana da musulmi suka kwashe wata guda suna yi wannan shirin tsagaita wuta ya yi kicibis da matsayin da gwamnatin shugaba ashraf gani ta ɗauka na gashin kanta na dakatar da farautar mayakan na taliban wanda zai fara aiki a ranar talata wato 12 ga watan yuni wata sanarwa da mayakan na taliban suka fitar ta nuna kiran daga shugabannin kungiyar suka yi ga mayakansu na cewa kada su gudanar da wani taro a yankunan fararen hula a lokutan bukukuwan na sallah domin a bar jama'a su yi shagulgulan cikin kwanciyar hankali amma kungiyar ta sha alwashin ci gaba da kai hare-hare akan dakarun amurka da waɗanda take jagoranta wannan dai shine karan farko tun bayan shekarar 2002 da taliban za ta dakatar da kai hare-hare a afghanistan inda take rike da kusan rabin gundumomi 407 da ƙasar ke da su wannan shiri na tsagaita wuta har ila yau na zuwa ne bayan hare-hare guda uku da kungiyar ta kai inda ta kashe sojoji da 'yan sandan kasar 65 hare-haren waɗanda aka kai su a gundumar sha willicott da ke kudancin kandahar arewacin kundus sun kuma jikata wasu dakaru goma sha bakwai mai shigar da kara a faransa ya tabbatar da wa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa fitaccen masanin girke-girken nan da ake kira anthony boden kashe kansa ya yi kuma babu wata shaida da ke nuna cewa kashe shi aka yi kristen dirokeni ya faɗa a wata tattaunawa da suka yi da ap ta wayar talho cewa boden ya rataye kansa ne a banɗaki ta hanyar amfani da igiyar rigar da ake sakawa idan an kammala wanka ya kara da cewa kwararren likita ya ba da tabbacin cewa babu wata alama da ta nuna cewa an tursasa jikinsa kuma karin bincike ya nuna cewa boden mai shekaru 61 ba shi da wani bai sha wani magani ba ko wata kwaya. Duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin na biyan bashi ne domin ko ga waɗanda ke biye da mu a cikin ɗaya daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar muku. Mun yi alkawarin jiwo rawar da hukumar zaɓe ta ƙasa taka a zaɓen jihar Kano wanda aka yi ta nuna yara da shekarunsu bai kai ba na jefa kura'a ko kuma suna layin zaɓe. Mun shigo da hukumar zaɓe ta ƙasa cikin wannan batu ne domin ko ita ce ta bada kundin rajistan da aka yi wannan zaɓen. Abinda da yawan mutane ke cewa hukumar kenan ta musu rajista ko kuma ya abin yake ne suna cewa wannan lamari ya shige musu duhu to da farko da muka yi yunkurin ji daga hukumar zaɓe sai ta ce da mu mu dakata domin ta naɗa kwamiti da zai duba wannan al'amari zai yi kyau ta yi magana bayan kwamitin da ta kafa ya kammala bincikensa duk da yake ba ita ce hukumar zaɓen jihar kano ba to yanzu kwamitin ya kammala wannan bincike kuma wakilinmu na abuja nasir adamu hilkaya ya samu damar tattaunawa da kakakin hukumar zaɓen aliyu bello ga nasir dai da bakon nasa Eh, menene sakamakon kwamitin bincike da kuka tura kano domin gano zargin cewa yara ƙanana sun yi zaɓe na ƙananan hukumi a jihar da kuma amfani da kundin rajistar hukumar zaɓe ta ƙasa. To alhamdulillah kamar yadda jama'a ta sani a baya ƙorafi da ya taso daga zargin cewar an yi amfani da ƙananan yara a zaben da ita kuma zaɓe zaman kanta ta jihar Kano ta yi a zaɓenta na ƙananan hukumomi wadda hakan ya haifar wa ita kuma zaɓe ta ƙasa damar kafa wata babbar kwamiti ƙarƙashin ƙwararru don su binciki wannan magana to amma fa abin sani shine hukumar zaɓe ta ƙasa ba ta tura wannan kwamitin don ta je ta binciki hukumar zaɓe ta kano ba a'a ta tura ta ne ta binciki cewar shin an samu ƙananan yara ɗin a cikin rijistar ita hukumar zaɓe ta ƙasa ɗin wannan shine abin da ya kai kuma zaɓe kano kuma da ta je wannan bincike babban al'amarin da zai ɗauke maka hankali shine bayan bincike an yi na kwakwaf an yi shi an kai shi har ƙarshe sai aka taras cewar waɗannan ma fotunan da ake ƙorafi na yaran da ake ce sun jefa ƙuri'a ɗin fotuna ne da suka daɗe a yanar gizo-gizo suke zagayawa wanda sun kuma samu zama a cikin yanar gizo-gizon nan tun gabanin ita kanta kuma zaɓe ma jihar Kano din ba ta gudanar da wannan zaɓe nata. Ah, Malaliyu ba wai na katse ka bane. Ah, wancan rahoton naku kamar yadda na karanta ya nuna ah, da dama ne daga hotuna amma ba duka ba ah, ba mamaki a ciki akwai na gaskiya sabbin hotuna ne. to abin da ya bayyana ga ita hukumar ga ita wannan kwamiti da ta je bincike shine dubi da waɗannan hotuna ɗin waɗanda aka gabatar mata kafin wannan zargi in akwai wasu hotuna da aka yi magana a kansu saɓanin wanda suke hannunta wancan wani al'amari ne daban amma abin da yake na zahiri shine iya ƙoƙarin da duk wani mai rai zai iya yi da ƙwarewarsa da basirarsa da fahimtar da ya dace ya aiki da ita don ya tantance sahihin bayanin da yake kan wannan ƙorafi an yi kuma abin da ya bayyana na zahiri kamar da na faɗa ma shine waɗannan hotuna suna makale a yanar gizo a can a cikin rumbun bayanansu wadda waɗanda suka yi aiki da su suka are su suka yaɗa su a cikin duniya cewar ga abin da ya faru kuma in hankan ta faru to ai sun samu asali ne daga kundin rijistar zaben da yanzu inec take da wato haƙƙin yi wa al'umma bayani wanda shi ne kuma ya kawo kafa wannan kwamiti ta je ta kano bincike da aka yi ya nuna cewar waɗancan hotuna ai ma ba su taɓa nuna cewa a cikin rijistar ga eh, wato ma'ana ba a fito da shafukan rijistar inec an nuna ga hotunan yaran nan a ciki ba ɗaya kenan tun da ku haka bata samu ba in an ɗau wani hoto a yanar gizo an sauko da shi an nuna wa mutane cewa wai wannan ya faru ne a wani zaɓe da wata hukuma kuma ta yi wacce ba ta INEC ba to ita hukumar INEC ba ita ta wannan ba wani abu da nake son mutane su gane shine ga yadda ake tara bayanan rijista na mutane na ƙuri'a shine tun fil azal tun lokacin da ake rijista idan an yi rijista akan fito da ita a like a bango saboda dukkan wanda ya yi rijistar nan na farko ya je ya duba ya ga shin sunansa ya fito da adireshinsa daidai na biyu ya kuma ba dama a duk mazaunin wannan yanki ya je ya duba akwai sunan wanda bai kamata ba ya shiga cikin rijista kuma aka same shi a ciki in an yi wancan aiki a wancan gaba a daidai lokacin da ya dace wannan ya nuna cewa daman can rijistan nan mutane sun ganta ba su kuma taras da hotunan yaran nan a ciki ba kuma waccan rijista da take hannun kuma zaɓe ita ce rijistar da aka bawa ita hukumar zaɓe ta kano ta yi zaɓen ƙananan hukumominta yadda kenan ba a iya a alakanta wani hoton yanar gizo-gizo da daftarin ita rijistar da hukumar zaɓe ta bawa ita kuma zaɓe ta jihar Kano ta yi zaɓe ba. Wato Aliyu Bello ina ma za ku yi tunanin cewa waɗanda suka ɗau hotuna suna da damar shiga rajista su gano hotunan ma'ana hotunan abin suke nunawa shine yara ƙanana sun yi zaɓe kuma lokacin da aka yi zaɓen nan an ari rajista ce kamar yadda ka ce bisa doka ta da hukumar zaɓe ta ɗauka na jama'ar jihar Kano. Abin ma ai ba yana ara rajista ne ba. ita hukumar zaɓe ta jihar kano bisa doka ta ƙasa batta da ikon yin rijista a masu jefa ƙuri'a don haka hukumar zaɓe ta aini ke da wannan aiki idan kuma ta yi rijista lokacin da duk wata hukumar zaɓe ta jiha za ta yi aiki to wajibinta ne ta tungari hukumar zaɓe ta ƙasa domin ta ba ta wannan daftari ta yi aiki da shi a cikin daftarin da ita hukumar zaɓe ta ba hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar kano don ta gudanar zaɓen ƙananan hukumominta to ba a taras da kuma hotunan waɗannan yara ba ina so masu saurare gane cewar wannan bincike ba an zauna an yi shi a cikin ɗaki ko sauro kaɗai ne ba an tuntuɓi dukkan mai wani ruwa da tsaki don a nuna ya zo ya ba da bahasinsa a kuma nuna masa cewa gafi abin da kake maganar ina ya samo asali bayan haka wannan bincike bai tsaya kawai ga cikin ma'aikatan INEC kaɗai ne ba hatta waɗanda suke da korafin an ba su dama ku zo ku nuna ina kuka tarar kun ce ga hotuna an yadda hotuna ga sunan mun gansu amma ka sani a zamanin yadda kimiyya ta ci gaban nan kana iya haɗa foto a photoshop ma ka fidda abin da ka so kaddara ma ko da ba haka suka yi ba abin da kawai da ya zama almuhim shine su yi kokarin nuna alaƙar hotunan can da ake korafi a kansu da kuma ita rijista muddin ba a tabbatar da su a cikin rijista ba to ba amfanin a ɗebo wannan zargi a ɓata wa ita hukumar zaɓe ta ƙasa INEC suna akan abin da bata aikata ba kuma akan zaɓen da ba ita ta gudanar ba wanda ita waccar hukumar zaɓe da ta gudanar da wancan zaɓe da ya shafi su a jihar Kano haƙƙinta ne ta tsare ta kuma gudanar da zaɓenta kamar yadda doka ta neme ta ta yi. Wato dai na gane ma wannan kwamiti gaba ɗaya ya je ne ya wanke hukumar zaɓe ta ƙasa ba wai kuma ya yi bincike ga yadda ita hukumar zaɓe ta jihar kano ta yi aiki ba to zan ce ko kaɗan bai je don ya wanke hukumar zaɓe ba ya je don ya bincika sahihin gaskiyar wannan magana kuma ya bayyana da ita yadda idan har ita hukumar zaɓe ta ƙasa na da nata aibi to wannan kwamiti ko za ta kawo ta ce ga aibin da ta taras na hukumar zaɓe ta ƙasa inda kaddara an samu hotunan yaran nan a ciki ina tabbatar ma cewa hukumar zaɓe abin da za ta yi shine ta fara binciken ta ina aka shiga rumbun bayananta aka sa mata hoton ƙananan yaran da bata san da su ba eh mu je lokacin da ake rijista an ba dama mutane su tantance in har ba su yi haka ba kaga kenan wasu sun yi kwance da siddi aka yi musu abin da bai kamata ba kuma aka zo aka cutar da kuma zaɓe akan kokarinta na inganta rijistar da take so ta yi wadda kuma a yau da kullum ana an nace akan sai an ƙara inganta rijistar nan ta yadda duk wanda ka ganshi a cikin kundin rajistar kuma zaɓe to ku hakikanin gaskiya ya cancanci ya shiga ne in ku har bai cancanta ya shiga ba aka same shi to na farko waɗanda suka yi aikin bashi damar hukuma zaɓe na iya ladabtar da su na iya gurfanar da su akan dukkan matakin da ya kamata don ta bi haƙƙin da aka yi na shiga eh, eh, rumunta ta ba aka ɓata mata aiki na biyu hukumar zaɓe za ta tabbatar da cewa al'umma ta shigo cikin aikinta me yasa ake abin da na kira a baya wato baje koli ana baje kolin rijistar nan ne dan al'umma ta sani cewa fa ga rijistar rumfa kaza ku zo ku duba sunan waye akwai sunan waye babu waye kuma wanda ya shiga cikin rijistar unguwanku wanda kuka ga bai cancanta ba yanzu ka dara ka je rijistar a Kano sai ka tarar da cewa ga wani suna na daban wanda bai kama da na al'ummar kasar ba misali in ka samu wannan ka kawo korafi a kuma zaɓe a cikin wannan wa'adi na kwanakin da take baje kolin takan tsaye da rana ta musamman ta ce to a zo kai wani da kake korafin wani ba dan unguwar bane ba sunan shi bane to yau ga shi ga ka wani yi masa bayani ana wannan zauren ne dan a ba dama a kowa ya san cewar gabanin kuma zaɓe ta ɗauki rijistar ta ce wai da ita za ta yi aiki to su dukkan al'amarin da ya kamata su yi ciki a yi da su sun sani kuma sun gani kuma sun shaida kuma sun goyi baya. kun ba da haƙƙin hukumar zaɓe ta ƙasa ne ta ba da aron rajista duk lokacin da hukumar zaɓe ta jiya za ta yi zaɓe ah, to me yasa in haka ne lokacin da za a irin wannan aiki tun da har kun ba da irin wannan abu mai muhimmanci ba za ku rika tura kuma jami'anku su rika kula da yadda ake aiki da rajistar ba a cikin bayanan da na yi maka alhaji nasiru na ambata maka cewa hukumar zaɓe ai a jami'anta take ba da aiki akan aikin da ya shafe ta wancan aikin zaɓe da hukumar zaɓe mai zaman kanta a ƙarƙashin gwamnatin jihar kano ta gabatar ba aiki ne da ke ƙarƙashin hukumar inec ba aiki ne da ke ƙarƙashin wata hukuma daban wadda kuma hukumar zaɓe ta ƙasa ta inec ba ta da ikon ce ku yi ko ku bari illa kawai sun buƙaci a basu rijista an basu. amma ai haƙƙin kuma hukumar zaɓe ne kare rijistar ta. eh kwarai lokacin da za mu yi namu aikin kenan in ya koma wani zai yi aikin sa shi je duk yadda ya yi dai ku dai kun ba da rajista a kwarai da gaske iya hakkin da doka ta dora hukumar zabe ta kasa kenan cewar a ba da hukumomin zabe na jihohi rajista lokacin da zaben su ya taso an ba su in ko akwai wani korafi a cikin rajistar mu to su dawo mana da tun farko suna mai hukumar zabe kin ba mu wannan ka to kin ga kuskure 1 2 3 4 5 kai ko 10 ko 100 suka kai suka nuna mana su nuna mana tun kafin su kai ga aiki da ita ai ba a cikin dare kadai ake basu ba rijistar nan sun kwan sun yi na a hannunsu kuma cikin rijistar nan akwai hoton dukkan mai jefa ƙuri'a ba kawai a jikin jikin katin da ake ba mutane ne hoto yake ba ita kanta rijistar duk wanda ya taba jefa ƙuri'a ya gani akwai hotonsa a daidan layin sunan shi in an ba su su bincika in sun ga hoton wanda bai cancanta a ce shekarunsa sun kai ba su yi korafi wannan lokaci yana da masu amma ba wai mu za mu je mu kuma ana duba musu rijistar ana ce musu ga yadda za ku yi aiki da ita ba in an ba su rijista muna kaddar cewa sun fahimci yadda za su yi aiki da ita kuma aikinsu ne kuma doka ba ta dora wa INEC hakkin bin su ta gwada musu yadda za su yi aiki da rijista ba a yanzu abin da nake ma bayani shine idan wanda ya kai wanda bai kai shekara 18 ba ya tunkari gurin yin rijistar da ake ta yau da kullun nan ana sa bayanansa rijistar ma za ta ita kanta na'urar ma ba ta karban sunan wanda shekarunsa ba ta kai shekara 18 ba oh, na'urar tana gane ma yawan shekaru to sai dai ba iyakar wannan hirar kenan ba amma abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a tarbe mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba yanzu amadu wakilin namu na abuja nasir adamu hikaya da bakon nasa sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. za ka samu kamar irin jeka da fari suna fada da herwa gana herwa gana za ka samu suna fada da tsallaken rel tudun wada za ka samu suna fada da kasuwar mata haka duk irin wa'annan abu na din akwai su a cikin garin gombe amma na kuma allah ya kawo gwamna ya kira mu ya mana nasiya kuma mun masa alkawari mun ajiye wa wa'annan makamai namu ba za mu sake yin wannan abin ba in har za a cika mana alkawarin mu daya daga cikin jagororin ƙungiyoyin 'yan kalare da suka mika makamansu domin cimma moriyar shirin sauya tunanin matasa wanda gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo talban gombe ya bullo da shi ke tsokaci dangane da tasirin shirin a shekarun da suka gabata da jihar gombe ta yi ƙaurin suna a bangaren yin amfani da matasa don cin mutuncin al'umma ta hanyar raunata su da kuma kone-konen dukiyoyin jama'a sai dai a halin yanzu irin ayyukan ta'addancin da matasan kan aiwatar da sunan siyasa ya kau domin kuwa gwamna ibrahim hassan dan kwambo ya gyara ɗabi'un matasan ta hanyar samar musu da ayyukan yi da kuma ba da dama wa matasan da suke son ci gaba da ilimi alhaji sani mijin yawa labaran tsohon kwamishinan ma'aikatar matasa a jihar gombe ya fayyace hanyar da gwamnati ta ɗauka don cimma wannan manufa sun yadda lalle lalle kamar yadda aka yi sun je sun ajiye makamansu ba zai ba za su sake wannan ɗabi'a ba duk wanda aka sake samunsa da wani abu mai kama da makami bayan wannan abu to za a yi masa kamun dan fashi da makami sun amince da wannan an yadda da wannan a ɗaya gefen kuma malam faruk yarma shine kwamishina mai kula da ma'aikatar matasan a yanzu ya bayyana irin tanadin da gwamnati ta shirya wa matasan da suka yi watsi da ɗabi'ar kalare dan kwambo mutum yana da kuma sanin abubuwan da suke faruwa lokacin da ya zo ya ba su daman cewa kowa ya ajiye mukamansa kowa ya ajiye tunaninsa mara kyawu ya ɗauki riga ta mutunci da mutuntawa ya sa gwamnatinsa kuma za ta tallafa wa irin matasa ɗin yin haka ya ba matasan karfin gwiwa suka aminta da abin da ya yadda ya kuma fara da koya musu fahimtar ma menene rayuwa in za a tuna a baya an killace matasa fiye da dubu a malam sidi wayanda mafiya yawan jama'a suka ɗauke su su ne gogaggun wayanda suke aikata irin wayannan abubuwa marasa kyawu din kuma aka musu training bayan an ba su training gwamnati ta kirkiro wani bangare na gwamnati wanda zai kula da su domin bai yi kawai a ce an yi wannan training din a lokaci guda an sake su kuma sun koma gidan jiya ba aka fito da wani eh, bangare na gwamnati da ake kiransa agency for social service wannan agency for social service shine yake kulawa da irin ayyukan wayannan matasa a cikin wayannan matasa wasu an ɗauke su a ɓangaren kulawa da tituna a cikin jihar gombe wasu an ɗauke su da tsayawa su duba muhalli a cikin anguwanni wasu kuma su ma an ɗauke su ne domin su kula da irin ɗabi'ar mutane da suke nan gefe da gefe a cikin al'umma kowanne an kasa kuma an tsara musu irin yadda za su yi aikin cikin yaran nan da wani zai gwada cewar ba wai sana'a ne zai so ba zai so ne ko ci gaba da karatu shin wa'annan mutane me kuke tanadar musu a cikin wa'annan matasa mun ba su dama duk wanda ya samu makaranta yana so zai ci gaba da karatu walau zai yi diploma ko zai yi digiri ko zai yi nce wannan ma'aikata in ta tabbatar da wannan karatun da zai yi na gaske ne kuma ta iya bincikensa za ta ba shi dama ya ci gaba kuma ci gaban ba za a daina biyan sa wannan naira dubu goma na karshen watan ba. su ma matasan da suka rungumi a aƙidar sauya tunanin nasu sun yi bayani kan yadda rayuwarsu take a da da kuma yanzu. eh gaskiya na koyi ayyuka da dama yanzu bisa a dalilin rayuwata ta canji saboda da ayyukan da nake yi a da na abin da bai kamata ba aikin kalare yanzu ikon allah na samu canji da yawa na samu canjin rayuwa na efra yakubu ni, ni marshal ne ni ne mace na farko da ta fara shiga marshal da sauran mata suka yi koyi da ni suka samu suka shiga suma to kafin ki shiga marshal da ya wace rayuwa ke kai da ina zaune a kaltungu ne ban da aikin yi kuma kawai sai ga gwamnatin sai ta kawo wani shawara don a taimaki matasa wanda ba su da aikin yi shine ni ma na samu fom din na je jagoran shirin sauya tunanin matasan gwamnan gombe alhaji bayan hassan dan kwambo ya yi karin haske kan shirin kamar yadda ka gani wannan shine shiri na biyu da muka yi wa matasanmu waɗanda da ake tsammanin ba mutanen kirki ne ko kuma wanda suke wasu halaye na daban waɗanda a kullum muke kira da su da su zo domin a taimaka musu su zanto mutanen kirki su riƙe al'umma su riƙe iyalansu to wannan shine mataki na biyu a cikin shirye-shirye da ake yi kuma kamar yadda ka gani waɗannan matasa an yi musu training na tarbiyya na addini na musulmi ko na krista an ƙara musu training na zamantakewar duniya an musu training na lafiya an musu training daban-daban daban-daban wanda shine reorientation wato gyara halinsu ko kuma sake tunaninsu akan abubuwa da dama da suke faruwa daga bisani na tuntubi iyayen matasa domin neman sanin yadda shirin ya taimaka wa 'ya'yan nasu. A baya mun ga takaici dangane da rayuwar waɗannan yara ɗin. amma a yanzu ba abin da muke cewa sai godiyar Allah a sanadiyan wannan abu akwai da sun yi aure a cikin su to suna na larai ne eh muna fatan alheri ko mun gode mun gode mai girma gwamna eh. ya taimaka mana ya taimaka mana fiye da inda ake tsammani ga yaran mu eh. daga mai girman ne taimaka ya bar sun yi aure yaran to gashi nan wasu yana suna da 'ya'ya uku hudu biyar biyu ba yadda mm. Abdulwahab Muhammad Mira Amurka daga Bauchi a Najeriya. kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara to kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau dokar a sha kwaya dokar a sha kwaya kakan ba ya sha baban ba ya sha bai kai kashan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ku ba shi da kyau matar ka baya sha matar ka ba ta sha yayan ka baya sha me yasa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau ta kalla malan dai kwaya ku ba ta da kyau ta kan sa a lalace kwaya ku saurara kwaya ku bar sha dai kwaya fa ba ta da kyan Allah ku saurara to kar ku sha kwaya. To kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyan jama'a ku saurara kwaya ku ba. To tun da ba na sha wannan abu baya sha to kar a sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakanka baya sha babanka baya sha mai kai ka shan kwaya. na ƴan kwaya na lanci yan kwaya ƙwaya ku ba ta da kyau jama'a a saurara na lanci ƴan kwaya na tsina yan kwaya jama'a a basharai wallahi ba ta da kyau yan kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a a saurara. Lalan yan kwaya na tsina yan kwaya jama'a a basha dai wallahi ba ta da kyau. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.